وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين من أقول يا الله مرحبا كيسالكي da ya kawo mu wannan lokaci mai albarka a sha bakwai ko sha takwas ga watan rabi'ul awwal hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda hakan ya dace da sha takwas ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da goma sha shida to a ci gaba da karatunmu na risala za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na goma sha tara عند الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى يكتوى ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته to wannan ci تبياني ne إيماني دلالة تاشي imani da kuma waɗansu muhimman al'amura da za su faru a wannan ranar to daga cikin abin da ya wajaba musulmi ya imani da shi kuma ya ba da gaskiya a kansa shi ne cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai ceci waɗansu daga cikin bayin allah daga shiga wuta saboda haka anan malam ya ce wa ya minha zai fita daga cikin wuta bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam man shafa'a lahu wanda annabi ɗin ya yi masa ceto to zai fita daga cikin wuta a sakamakon wannan ceto na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min ahadil kaba'ir daga cikin mutanen da suke aikata manya-manyan zunubai min ummatihi daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a can bayan idan ba ku manta ba mun yi magana akan ma'anar alkabari wanda laifi ne ake cewa babban zunubi to kamar yadda malamai suka faɗa duk laifin da idan mutum ya aikata za a yi masa ukuba a nan duniya to wannan yana daga cikin kabari ko kuma laifin da aka nuna in mutum ya yi za a yi masa azaba ranar tashin kiyama to wannan ma yana daga cikin kaba'i ko kuma aka ce idan mutum ya yi aiki kaza Allah ta'ala ya la'ance shi to wannan ma yana daga cikin kaba'i to irin waɗannan mutane da aka tashi ala da tashin kiyama suna da irin waɗannan manya-manyan zunubai Allah ta'ala bai yafe musu ba to ubangiji tabaraka wa ta'ala zai musu rahama cikin rahamarsa da afuwarsa ya shigar da su aljanna a sakamakon cetonsu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai to wannan matsala ta ceto <clears throat> matsala ce mai girma kwarai da gaske kuma na ga ya kamata mu faɗi wasu ayoyi na Alƙur'ani da kuma kaɗan daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama akan ceto ɗin da kuma ƙa'idoji ko kuma shauɗa da Alƙur'ani ya tabbatar akan al'amarin ceto to kalmar ashafa'atu dai a harshen larabci ah, tana nufin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a kan Ubangiji ya gafarta ma wani bawa daga zurfansa da kuma laifuffukansa. wannan shi ne ma'anar shafa'a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai roƙi Ubangiji baraka wa ta'ala Allah ya gafarta ma wasu daga cikin bayan Allah ya yafe musu kurakuransu ya yafe musu laifukansu kuma dalilai na alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa baya ga annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗansu daga cikin annabawan allah ma za su yi ceto kuma mutane salihai na gari waɗanda allah ta'ala ya zaɓa to su ma a cikinsu akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su izinin su yi ceto ɗin to kaɗan daga cikin abin da ya tabbata game da wannan matsala akwai ayoyi na alƙur'ani da suka tabbatar da ceto akwai kuma wasu ayoyin da suka kore ceton to daga cikin ayoyi da suke kore ceto cewa babu ceto ranar tashin kiyama akwai ayoyi kamar haka inda Allah ta'ala ke cewa wata yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la yin sarwar. ku ji tsoron wani yini shine yinin ranar tashin kiyama wanda a wannan yinin babu wani rai da zai iya saka ma wani ran da wani abu kuma babu wani ceto da za a karba daga kowanne irin rai a ranar tashin kiyama wala min minha 'adlun kuma babu wani wato abu ba za a karbi wani aiki na wani rai ba don ya taimaki wani da suna fasa ko wani abu wala ba saruna kuma ba za a taimake su ba to mahallu shahid a wannan ayar inda Allah ta'ala ya ce wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karbi ceton wani rai ba kaga wannan ayar ta nuna babu ceto kenan ta tashin kiyama akwai kuma inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun ya kuma su imani ku ciyar da abin da Allah ta'ala ya baku kafin wata rana ta zo ranar da babu ciniki a cikinta kuma babu abota a cikinta kuma sannan babu ciso a cikinta to sai ya ce waɗanda suka kafirta to su ne azzalumai waɗanda suka zalunci kawunansu to waɗannan ayoyi guda biyu sun nuna babu ceto ranar tashin kiyama banda su akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani masu nuna wannan to da kuma ayoyi da suke nuna akwai ceto kamar yadda Allah ta'ala ke cewa man zalabi ya shafa'o indahu illa bi idni wane ne zai yi ceto a gurin Allah ta baraka wa ta'ala ranar tashin kiyama to ayar ta nuna babu mai yin ceto illa bi iznihi sai dai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala kaga wannan ta tabbatar akwai ceto amma da izinin Allah akwai kuma Allah inda Allah ta'ala ke cewa wala yashfa'una illa liman irtada ba sa yin ceto bayan Allah na gari ko annabawa ba ta yin ceto illa liman qada sai ga wanda Allah ta'ala ya yarda da shi to da sauran ayoyi da suka yi kama da wannan waɗanda suke tabbatar da ceto a ranar tashin kiyama to da haka ne ta yaya za mu haɗa waɗannan ayoyi mu fahimce su ta yadda zai zama babu warwara tsakaninsu to malamai suka ce abinda ake nufi da ceto wanda aka kore shi wanda aka ce babu ceto ranar tashin kiyama shine ash-shafa'atu allati tuqlabu min ghairillah duk wani ceto da za a nema daga wani ba Allah ba to wannan ceto babu shi kuma ba, ba, ba zai tabbata ba waɗanda suke riya cewa akwai wani ceto wanda za a nema daga wani ba Allah ba to wannan ceto babu shi kamar inda Allah ta'ala yake cewa kullin lahi shafa'atu jami'a ka ce ceto gaba ɗaya na Allah domin kafirai suna riya cewa akwai masu cetonsu daga azabar Allah ranar tashin kiyama gumakansu da suke bautawa za su cece su za su tseratar da su daga azaba to waɗannan nau'o'i na ceto su ne Allah baraka wa ta'ala yake korewa kamar kuma yadda da dama daga cikin ahlul bid'ah ma'abuta bid'o'i su ma suke da itikadi da imani na cewa shugabanninsu ko waliyansu za ta yi musu ceto ranar tashi kiyama to irin wannan ceto shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kore ceton kuma da aka tabbatar cewa akwai shi to wannan yana tabbata amma da sharuɗa guda hudu sharaɗi na farko ƙudratu shafi'i ala shafa'ati wanda zai yi ceton ya zamo wanda Allah ya ba shi ikon ceto ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala yudrikul ladina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun babu wanda ya mallaki wato waɗanda ake bauta musu bayan Allah to ba su mallaki wani ceto ba a ranar tashin kiyama wato ma'ana ba sa iya ceto kenan illa iyaka mabiyansu suna roƙonsu suna bauta musu da sunan za su yi musu ceto to amma Allah ta'ala ce ba su mallaki ceto ba ranar tashin kiyama wane ne zai iya yin ceto to sai wanda ya zamo ya yi shaida ta gaskiya wato sai mai imani da Allah sai mai ban gaskiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya zaɓa to shi ne kawai zai iya yin ceto da izinin Allah tabaraka wa ta'ala kuma a wata aya Allah ta'ala ya ce wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ودن da kuke kira bayan Allah ba sa jin kiranku ba sa jin roƙonku kuma ba su mallaki komai wato na cetonku ba ba wani abin da suka mallaka ranar tashar kiyama da za su amfane ku da shi wa ya ya mace yawmal wa nabi shirki shirkikum kuma ranar tashin kiyama za ma su cewa shirkar da kuke yi musu bautar da kuke musu to ranar tashin kiyama za su barranta daga gare ku za su kubuta daga abin da kuke yi da sunan ba san abin da kuke ba ba ruwansu ba su ne suka sa ku ba to da wannan za mu fahimci cewa babu wanda zai yi ceto sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi iko sai wanda Allah ta'ala ya bashi kudura to wannan shine sharadi na farko na ceto sharadi na biyu islamul mashfu wanda za a yi masa ceton ya zamo musulmi ne kaga na farko ya zamo yana da iko akan ceto sai wanda Allah ya zaba kenan ya bashi wannan ikon sharadi na biyu shi wanda za a yi wakiltan ya zama musulmi saboda Allah ta'ala yana cewa ma da zalimina min hamimin wala shafi'in yuta azzalumai ba su da wani masoyi wanda zai taimake su ranar tashin kiyama wala shafi'in ko wani mai ceto yutsa'u wanda za a bi shi ba su da wannan ranar tashin kiyama to abin da ake nufi da azzalumai anan alkafiruna kafirai su ake nufi ba azzalumai waɗanda suka aikata ayyuka na fasikanci ba domin akwai ayyuka na laifi waɗanda ba su fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ba wanda su ne a nan malam mai littafin ya ce ahal kaba'iri ma'abuta zunubai manya-manya to waɗannan su ma'azzalumai ne to ba irin su ake nufi ba domin su dalilai sun nuna cewa akwai ceto a kan tashin kiyama to saboda haka abinda ake nufi da azzalumai a nan ana nufin na kafirai domin dalilai da yawa daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa mutanen da suke aikata manya-manyan zunubai to akwai dalilai na cewa za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da al-imam al-hafiz al-baihaqi ya tabbatar a cikin littafinsa shu'abul iman haka kuma al'imam ibn kafir ya tabbatar a cikin tafsirin wannan aya a littafinsa saboda haka wannan aya ta nuna cewa duk wani wanda ya mutu ba akan musulunci ba to ba zai samu wani ceto ba da da tashin kiyama amma akwai wanda aka togance daga wannan ma'ana akwai wanda ba musulmi ba amma zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama wane ne wannan shine Abu Talib Abu Talib ba musulmi bane dalilai da yawa sun nuna ya mutu ba akan addinin musulunci ba to amma kuma zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin kiyama sahabbai sun tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah abu talib ya kasance wato mai ƙaunarka mai nuna kariya gare ka a lokacin da kafirai wato a suka suka taso domin cutar da kai ko domin musguna maka ko domin hana ka kira zuwa ga Allah to Abu Talib ya tsaya wajen baka taimako ya tsaya wajen kare ka ya tsaya wajen tsare ka daga dukkan shirin masu sharri shin wannan abu da yayi maka zai amfane shi ranar tashin kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am lallai wannan gudunmawa da ya bayar za ta taimake shi ranar tashin kiyama to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗi irin ceton da za a yi masa ya ce abu ɓalib zai kasance a cikin tsakiyar wuta tsakiyar jahannam amma kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ceton da zai masa a gurin allah za a dawo da shi wato gefen wuta ba cikin tsakiyarta ba a za a dawo da shi gefen wuta kuma gefen wutan nan zai zama daidai inda wato kwaɗin idanuwansa na sawu daidai nan iya azaba take kama shi daidai iya idan sawunsa na fata fahimta ya waje dai iya idan sawunsa to daidai nan azabar wuta take kamawa ba kamar lokacin da yake cikin tsakiyar wuta ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce min minha dima'u duk da cewa ba a tsakiyar wuta yake ba azaba ta kama shi daidai iya idan sawu kawai amma kuma a hakan ƙwaƙwalwarsa tana tafasa saboda tsananin azabar da yake ji to wannan wato duk da haka ya samu sauƙin azaba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to wannan shine kadai wanda zai samu ceto daga cikin wa'anda ba musulmi ba sharadi na uku al-idhnu lishafi'i shi wanda zai yi ceton ba shi da kansa ne yake da iko na ceci wajensu ba a sai wanda Allah ta'ala ya ba shi izini kamar yadda Allah ta'ala ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne zai yi ceto in ba da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ba to saboda haka wannan shine sharɗi na uku ceto yana tabbata amma idan Allah ta'ala ya yi izini ga wanda zai yi ceton saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin waɗanda Allah ta'ala zai ba su izini annabawa daban-daban akwai waɗanda su ma za su yi ceto mala'iku akwai waɗanda za su yi ceto a bayan Allah muminai salihai akwai waɗanda za su yi ceto amma da izinin Allah tabaraka wa ta'ala to anan bambancin ahalus sunna da kuma ahalul bida'i dangane da al'amarin ceto shine ahalus sunnati suna cewa akwai bayan Allah salihai nagari muminai da za su yi ceto amma ba mu san waɗannan mutanen ba Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san wane ne zai ba shi izini a ranar tashin kiyama ya yi ceto na والذين آمنوا bi imanin بإيمان na bihin ذريتهم wannan ayan ma tana nuna cewa bayan ga annabawa da mala'iku to bayan Allah salihai muminai za su yi ceto waɗanda suka yi imani zuriyar su suka bi su akan imani to Allah ta'ala ya ce za mu haɗar da zuriyar tasu da su ma'ana a sakamakon wani imani da wani salihi ya yi to za a ceto waɗansu daga cikin iyalansa za a ceto waɗansu daga cikin zuriyarsa su kasance tare da shi a cikin aljanna saboda imaninsa da Allah tabaraka wa ta'ala to kamar yadda na ce aqidar ahlus sunnati wal jama'ati shine akwai bayan Allah mu'minai da za su yi ceto ranar tashin kiyama amma ba mu san wane ne wanda yake da wannan wato wanda Allah zai ba shi wannan baiwa ba da tashin kiyama to wannan ita ce aqidar ahlus sunna ahlul bid'a kuwa yan bid'a sufaye da yan shi'a da makamantansu su kuma suna tafiya a kan cewa tun daga nan duniya shugabanninsu su ne masu ceto a kan su ranar tashin kiyama suna da waɗanda suka zaɓa suka ce su ne waliyai kuma waɗannan waliyai su ne za su yi ceto idan an yi musu biyayya idan an yi musu ɗa'a idan an yi abin da suke so to su ne za su yi musu ceto ranar tashin kiyama to wannan ne bambancin mu da su mu muna cewa akwai ceto amma babu wanda ya san wane ne mai yin wannan ceton Allah ta'ala shi kadai ya san mai ceton shi kadai ya san wa zai bai wa izini ya yi ceto yayin da su kuma suna cewa wane zai mana ceto wane ma zai mana ceto wane ma zai mana ceto wane ma zai mana ceto to ma abin da muke cewa yaya suka yi suka tabbatar da cewa wane da wane za su yi ceto ranar tashin kiyama ina suka samu hujja ina suka samu dalili ina haka ya tabbata a cikin alkur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama cewa wane da wane da wane da aka faɗa suna da ceto ranar tashin kiyama to wannan shine bambancin da nake so a fahimta tsakaninmu da ahlus sunnati ko kuma tsakanin ahlus sunnati da ahlul albid'a saboda haka wannan shine izini wato shine sharadi na uku Allah ta'ala shi zai ba da izini ga mai ceto sannan ya ceta sannan sharadi na hudu arriba anil mashhur lahu shi kansa wanda za a ceto din to sai in Allah ya yarda ya amince ya masa baiwa da cewa a cece shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun masu ceto ba sa yin ceton sai ga wanda Allah ta'ala ya yarda a cece shi to saboda haka wannan shine babban dalili akan cewa ba kowa da kowa ne ma zai samu ceton ba sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba a cikin hadisai kuma akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha kowanne annabi yana da addu'a da Allah ta'ala ya karba masa wanda yayi addu'a da ita to a wannan hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya nuna kowanne annabi ya yi addu'arsa wadda Allah ta'ala ya karɓa masa sai ya ce wa uridu an aftabi a da'awati shafa'atan li ummati fil akhir amma ce ni ina son na ɓoye addu'a ta karɓaɓɓiya sai ranar tashin kiyama na roƙi Allah da wannan addu'a don ta zamo ceto da al'ummata. Da wani hadisi al'imamu Bukhari ya ruwaito shi, kuma akwai hadisi mashahuri da muka sani hadisin da ya shir'anta mana yin addu'a bayan kiran sallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته to wannan addu'a ta tabbata cewa idan mutum yana karanta ta bayan kowace kiran sallah to annabi ya ce halat lahu shafa'atu ceto ya halatta gare shi zai samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a takaice waɗannan ayoyi da muka karanta da kuma a kaɗan daga cikin hadisai da muka bayyana to duka suna tabbatar da cewa akwai ceto ga bayan Allah ranar tashin kiyama akwai waɗanda Allah ta'ala zai ba da izini a cece su kuma su samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala bayan dacen suna cikin wuta bayan dacen an kai su wuta to Allah ta'ala zai ceto su daga wutar saboda addu'ar bayan Allah na gari to wannan aƙida ce ta ahli sunnati wal jama'a malam ya kawo wannan dan mu san haka dan ya karantar da mu wannan domin akwai waɗanda suka kauce ma wannan aƙida ta ahli sunna akwai masu cewa babu wani ceto ranar tashin kiyama saboda haka aqidarsu wato waɗannan ana ce musu al-mu'tazila mu'tazilawa aqidarsu ita ce ceto ranar tashin kiyama a abin da suke cewa shine kawai Allah zai raga darajar wa'yansu bayan Allah a kan waɗansu to suka ce wannan shi shine ceto amma ba wai wanda Allah ta'ala ya masa hukuncin shiga wuta kuma sannan daga baya ya zo ya samu marhaba ya shiga aljanna ba to da wannan sun sabawa a hadisai da dama na alqur'ani kuma sun sabawa a sun saba ayoyin alqur'ani kuma sun saba wa hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da ceto ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ma waɗansu bayan Allah salihai bayan Allah na gari to muna fata Allah tabaraka ta'ala ya sa mu a cikin bayan Allah da za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna fata Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga azabarsa ya shigar da mu cikin rahamarsa to wannan bayani akan ceto ba zai yi dukkan abin da ya shafi wannan matsala a kawo shi a ɗan wannan lokaci ba saboda haka ɗan abin da na faɗa na ganin eh, ya wadatar insha Allah ta'ala kuma lokaci ya riga yayi saboda haka muke ga za mu tsaya akan wannan abin da muka yi daidai muna fata Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kure muna fata Allah ta'ala ya fi mana hada wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh